Bismillahir Rahmanir Rahim. Ba jini na bace. Babi na shida. Hakan ce kuwa ya faru. Bayan ta gama daidai lokacin ana kiran sallah, ta fito da nufin tashin ta sai ƙiyarta ta hango tana shigewa ɗakinta. Ta bi ta da wani shegen harara. A ranta tana faɗin zan yi maganin ki ne. Daga haka ita ma ta wuce na ta ɗakin don yin ta sallar. Bayan sun idar kusan a tare suka fito da Amina, wacce take jin wata mahaukaciyar yunwa har hautsinawa cikinta yake. saboda tsabar yunwar da ke ɗawainiya da ita. Ganin haka ya sa Sailuba shigewa kicin da sauri ta haɗo mata ruwan lifton ta kawo mata ta ce, Kin ga ta fara da wannan, na ga yau baki ci komai ba, ba zai yiwu ki fara da abinci kai tsaye ba. Sosai hakan ya yi mata daɗi don tana da buƙatar hakan. Ba tare da wani tunani ba ta kafa kai ta shanye tas, Tun kafin ta dira kofin cikin ta yi wa irin masifaffen murɗawa, wanda tun jiya take jin hakan. da mugun ƙarfi ta dafa cikin gami da faɗin wash. Wani ɓoyayyen murmushi ta saki amma a zahiri. Ƙarashowa ta yi da sauri ta kama ta lafiya kuwa ƙanwata. Ta buɗe baki kenan za ta yi magana kenan cikin ta yi wani irin fitanannen murɗawa. Sai cewa ta yi babu cikin pretending ta ce babu mai Kasa magana ta yi saboda azaba. Sai da ta jima kafin ya lafa mata ta dubi duba ta ce, Don Allah anti ki taimaka min ki kira baffa ya zo ya kai ni asibiti mutuwa zan yi. Da sauri ta nufi hanyar ta tana faɗin to bari na kira shi, gwanda ya zo kar wani abin ya zo ya faru mu shiga uku. Tana shiga ɗakin ta saki wani uban tsalle tana ɗebo shogen farin ciki fal a ranta. Yau ta zai cika za ta yi kwanan farin ciki. Wannan alaƙaƙan cikin zai bar gidansu ta huta da ganin tashin hankali. A nan ta ƙyale ta tana ta faman murƙususu. Yayin da ta yi kwanciyarta saman gado tana waya da Hajiya Zakiya a maimakon Baffa. sosai suke shewa. Jin kamar motsi ya sa ta yi saurin katsa kiran tana laliban wayar Baffa. Anti ya ce ta shigo a ruɗe domin sanda ta shigo har Amina ta some. Ga uban jinin da yake malala ta kasanta. Tana ganin haka ta yi ɗakin Hajiya Sailuba a ruɗe. Sai dai tashin hankalin da ta gani akan kan fuskar Sailuba ya ci uwar nata. Dan hawaye ta gani shaɓe-shaɓe a fuskar ta tana baffa bayanin halin da Amina take ciki. Cikin tsantsar tashin hankali ya baro kamfaninsa. wanda yake ziyarta a irin ranar don ganawa da manya da ƙananan ma'aikatansa. Wuya iya wuya Amina ta sha, kafin ta san inda kanta yake sai da ta yi kusan sati guda a cikin asibitin, kafin ta san inda kanta yake ciki dai kan babu shi, domin ya riga da ya zube tun a ranar. Sosai Hajiya Sailuba ta riƙa ba wa Amina wata irin kulawa, don hatta nan ne wacce san ba ta yarda da Sailuba ba, kuma tana nusar da Amina ta kula da takun matar. don dai sun ki ɗaukar abun da muhimmanci ne. Sai da ta zuba ido wannan karanta ta ƙyale Sailuba da Amina, amma duk wani takunta tana ankare. Gane hakan ya sa Sailuba matuƙar taka-tsantsan. Babu wanda ya kai Inna takaicin rashin cikin, sai dai ta yi musu addu'ar Allah ya ba da na aiki, tare da yi wa Baffa nasiha mai kamar jirwaye cewa ya kula da matansa, ya sanya ido a kansu dukansu da kuma takunsu. duk da cewa bai gane me take nufi ba. Ya yi mata godiya ya maida ta har gida don bai taɓa yarda innarsa ta hau motar haya ba. Kusan sau huɗu hakan yana faruwa, wanda hakan ya sa bafa ya rufe ido yana ma Amina bala'i da tambayar ta nufinta a kan shi. Ya lura haihuwa ne ba ta son yi da shi. Daga baya har ƙasa ya durƙusa mata yana roƙon da ta taimaka ta haifa masa ko da ɗa ɗaya ne. Ya mata alƙawarin duk abin da take so zai yi mata shi. Amma don Allah kada ta ƙara yi masa asarar gudar jininsa. Hawaye take yi gani a idonsa. Baffa ne yake mata kuka da roƙon ta haifa masa 'ya'ya. Yana nufin ita ke zubar masa da yara idan ta samu ciki. Ita ma fashewa ta yi da kuka mai ƙarfin gaske. Zuciyarta yana wani irin suya take kalaman. Anti shamsiya suka shiga dawo mata a karo na hudu. da ta sake rasa cikin da ya kai kimanin watanni biyar wanda har sun fara saka rai da shi tun da ya fi sauran ukun jimawa. Amina ni fa na fara zargin kishiyarki akan wannan barin da kike yi a jere a jere duk da na san cewa komai da yake faruwa daga Allah ne kuma dama tun Allah ya hukunta wannan cikin da suka lalace ba masu taka kasa ba ne amma akwai alamar tambaya ko da ba haka ba ma idan kin zauna kin yi tunani ta ya ita ba ta haihu ba za ta bar wata ta zo daga baya ta cika gidan aikin san dole za ta yi wani abun a kai duk wannan soyayyar da kulawar da take baki duk na banza ne ga uban bautar da ke da take a siyasance tunda kika zo gidan nan baki baki gaba baki baya kullum a ƙaru kamar kuɗin guzuri in za ki farka ki gane ki farka sannan maganar gaskiya Amina ta inda za ki gane cewa magana na gaskiya ne idan kin saki samun wani cikin ko ba fa kada ki sake ki fadawa sai dai su ganshi tunda na lura ke ba mai girman ciki ba ne irin girman cikin ba ne irin cikin umma ne da ke wanda inda an gan shi to ba zai ƙara sati guda ba zai fito duniya. Don haka duk irin wahalar da zaki ciki daure ki cije ki raini abinki. Don tun mahaifarki tana iya ɗaukar ciki za ta zo ta ga zake, ma a zo ana samun wata matsalar. Kin ga kun yi duru kenan. burin ta ya cika. Ke babu ita kin ga an yi wan-wan kenan. Daman abin da take so kenan. Ganin ta yi tsaye ga hawaye na faman shi shitatowa daga idanuwanta ya sa ya kamo hannayenta ya zaunar da ita a saman cinyarta yana ci gaba da hawayen tare da roƙon ta daure ta daina yi masa ganganci idan ta samu ciki ganin cewa ko me za ta ce ba fahimta zai bai sa ta tsuke bakinta amma ran ranta banda shuya babu abin da yake mata wannan karin sai da ta yi wajen wata hudu kafin Allah ya bata wani cikin mai ɗan karen laulayi Don haka, kamar yadda ‘yar uwarta ta ba ta shawara ta riƙa daurewa tana shanyewa don tana so ta tabbatar da abin da ta faɗa mata. A kan wannan, Karumar matar mai kula da ita da damuwa da al'amuranta, hakan kuwa aka yi. Duk yadda ta so ganewa ba ta ba ta damar hakan ba. Haka ta riƙa daurewa tana nuna babu komai duk da kuwa irin baƙar azabar da take sha. wajen cimaka da kuma rashin son wani ƙamshin. Haka ta dinga daurewa har zuwa lokacin da cikinta ya shiga wata bakwai bai fito ba, amma komai nata ya ƙaru. Domin Amina mace ce mai matuƙar kyau da diriga ta faratas, babu ta inda ta baro mahaifiyarta ba Fulatanar asali, mazauna wani daji. Bayan wata guda lokacin cikin ya shiga wata na bakwai kuma cikin kariya da ƙudura na Allah Subhanahu wata'ala daga Baffa har sai luba babu wanda Allah ya sa ya gane cewa Amina tana da ciki, yayin da Baffa ya damu sosai har yana cewa ko dai wani abin da ya dankar ta haihu da shi Tun bayan da cikin ya shiga wata na biyar ta daina duk wani laulayi, sai dai ɗan banzan kwaɗayi. Kasancewar yaushe ita ce a kicin tana bauta da ayyukan gidan hakan ya sa duk abin da ranta yake so, shi take dafawa ta ci son ranta. Kayan ƙwalam kuwa Baffa baya rabo da kawo musu da yake ita sai Luba ta fi ganewa ta narki abinci. A ci kaji da su kifi duk wannan abubuwan ba su dame ta ba. Haka Amina za ta yi ta ci ta kuma ba wa duk mai rabo. Don ita ma mutum ce mai yawan kyauta kamar Baffa. Sannan kuma duk wani irin kyau da sheƙi da ta ƙara hakan bai sa Sailuba ta gane ba, kasancewar dama tun ita ɗin mai kyawun ce. Baffa ne kaɗai ya kula da hakan sai dai bai tanka ba domin ya lura da ita a 'yan kwanakin, wani bin sai ta yi ta ƙunci irin dai abubuwan da ba a raba mai tsohon cikin da shi. Ranar wata Laraba Amina ta tashi da matsanancin ciwon mara cikin dare, Allah ya sa Baffa a ta yake. Ganin irin murƙusassun wahalar da take sa yi tunanin ko wani cikin ta samu zai fita. Don haka yadda take kuka tana faɗin ya taimaka mata, haka shi ma yake roƙon don Allah kar ta bari wannan karin ma ya asarar cikin. Da kyar ta iya buɗe baki ta ce don Allah ka taimaka min Baffa. Ba ɓari ba ne wannan karin haihuwa zan yi, ɗa zan haifa. Baffa da san bai gane abin da take cewa ba ya fita da gudu zuwa ɗakin sailu ba Daga shi sai gajeren wando ko riga babu a jikinsa. Haka ya fice ya taso ta ta sha sha mamakin ganin yadda Amina take sun ciwo. Wani ɓoyayyen murmushi ta saki tana faɗin a ta magani ya bi jiki kenan. Ita ta taimaka wa Baffa ya kaya ya sunkuci Amina da gudu ya waje. Sam kasancewarsa na likita bai kamata a ce har irin haka ya faru a gidansa ba matarsa da suke kwana su tashi tare har ta samu ciki ya kai matakin haihuwa duk bai sani ba. Amma idan muka yi duba da cewa Allah shine mai yadda ya so kuma a san da ya so sai mu ga hakan ba abin mamaki ba ne. Labarin ya fara sauyawa ne daga lokacin da ya gama duba ta, ya tabbatar da abin da ya gani bai ƙara tabbatarwa ba sai da ya mata scanning. Tashin hankali ya daɗa ruɗewa domin ganin ɗan mutum muraren yana neman hanyar isowa wannan duniya mai cike da abin al'ajabi da mamaki. Kasa kwantarol ɗin kan sai ya fashe da wani ƙaƙƙarfan kukan da ya sa luba danno kai cikin ɗakin da mugun gudu, zuciyarta kamar takarda tsabar haske. ta sani wannan kukan na baffa yana nufin wannan karan ma sun yi misin bebinsu, sai dai kuma abin da ta gani ba karamin kaduwa ta yi ba, domin har lokacin bai kashe na'urar ba. Ga bebin nan wanda basu gane wani jinsi ba ne na ta watsinniya sosai ta daskare a jikin ƙofa, Zuciyarta yana wani irin masifaffen gudu, wani irin juyi Amina ta yi gami da sakin wani ƙaƙƙarfan nishin. Da gudu Baffa ya taro ta don saura kaɗan ta faɗo daga gadon. Tarotan ya yi daidai da sallamar bebin izuwa duniya, wacce ta faɗo ita da mahaifar gaba ɗaya. Rasa yadda zai yi sai kawai ya zuba gwiwoyinsa ƙasa ya sujjada shukuriya, kafin ya yi saurin kiran ma'aikata suka shigo da kayan karɓar haihuwa. Shi ya gyara matarsa da 'yar shuka kafin ya rungume ta a jikinsa, yana tofe ta da addu'o'i kala-kala. Wani abun mamaki tun kafin Baffa ya sanarwa kowa haihuwa, Muhammad ya fara sanarwa haihuwar, wanda a yanzu yake shekara ta uku a matakin karatun nasa, wanda yake yi kuma zaɓin Baffansa yayin da a ƙasar ransa kuma ya sha alwashin, bayan ya gama zai je ya yi na soja wanda shi ne zaɓi da ra'ayinsa. amma yanzu kan zaɓin mahaifinsa ya bi yake wanda ya zaɓar masa. Hakanan ya tsinci kansa da wani irin farin cikin kasancewar ganin baffansa cikin tsantsar farin ciki. Haka ma inna ana faɗa mata haihuwar da kanta ta taso, abin da bata ta yi ba wato kwana a gidan baffa wannan karan cewa ta ita za ta kula da mai jegon da 'yarta. Wannan karramawa ta inna ya ƙara mata kima da mutunci a wajen iyayen Amina. Ranar suna kuwa sai da Muhammad ya baro makaranta ya zo suna, ya sha faɗa wajen baffa. domin a lokacin suna shirin jarabawa ne. A lokacin murmushi ya ce kasa daurewa ne. Tunda tun da ya arbar kyakkyawar yarinyar ya ji ta masifar shigarinsa ransa. Shi kenan kuma ya tare ya ɗakin domin kullum ya fito daga ɓangarensa yana ɗakin Amma kamar ya ce ita ma bafa ya sa shi faɗa mata, har zuwa sanda ya koma makaranta da kewar Maryam, kamar yadda ta ci sunanta, wanda take Amma ta ce sunan mahaifiyar malam ne. Hakan kuwa ya yi wa Malam daɗi, kulawa ta musamman yake ba wa yarinyar, kullum sai an kai masa ita ya tofe ta da addu'o'in tsari. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya yayin da sailu ba suka yi amanna da malaman tsibbu, wani lokacin su yi sara kan gaba, wani lokacin kuma sai ɓata lokaci da ta kai da mahalicci. Wata rana Sailuba ta kai makawarta Hajiya Zakiya ziyara, a nan ne take cewa ƙawata ni ko me zai hana ki karɓi Maryam. wani ɗan iskan kallo ta watsa mata ta ce amma basirar basirarki ya gudu ne ko ki rasa yar da zaki ce na karɓa na raina da hannayena masu albarka in ƙawata kenan in baki sani ba ki sani rainon wannan yar shine zai baki duk wani abu da kike nema kuma ta haka ne zaki cimma burinki akan ta sannan zo ki ji ta jawo kunnen ta yi mata raɗa. Bushewa suka yi da dariya suka tafa. Sun jima suna kulle-kullen su kafin su sallami juna. Haka Maryam ta ci gaba da samun kulawa daga ta kowanne fanni. Kamar yadda Nanna ta bukata haka dole Amma ta cire kunya take kula da yarinyarta. Domin ta kula abokiyar zamanta ba irin wannan matan bane da suke son jan dan wani a jikinsu. Sai dai abin da ya masifar ɗaga hankalin Amina shine, sanda Maryam ta isa yaya kawai ta ce ita Maryam take so a bata. tunda ita an tabbatar da ba za ta ƙara haihuwa ba ita kuma Amina yanzu ne ma ta suma kuma babu wanda ya san iyakaci sai Allah dan Allah ya roƙar mata ita ta taimaka ta yi mata wannan sadaukarwar wani irin masifaffen tashin hankali ne ya kawo wa zuciyarta farmaki take ta fashe da wani fitinannen kuka mai mugun ƙarfi to mahi saurare bari mu dakata anan